وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan gujiya ta tabbata da Allah, Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba, 23 ga watan Jama'adal Akhir, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 daidai da 26 ga watan janairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road gwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mutu nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kana a babun fi al-qasd a ibada fi at babun da ke magana akan taita bayani akan taita ibada kada ka wuce gona da iri kuma kada ka yi a darasin ko majalisun wannan littafi wanda shi ne majalisi na casa'in za mu tashi kan hadisin abu abdullah jabir bin samura shi ne? na malam ya ce wa'an abu abdullah جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم حديثي دقى أبو عبد الله wannan alkunya ce ɗan abdullahi waye shi jabir bin samura jabir ɗan samura Allah ya ƙara yadda a hadisa mun sani cewa alkunya ana yi ne da ɗanka na farko idan namiji ne a sa maka sunan ɗanka namiji in ya mace ce wannan ya macen da shi za a maka alkunya da shi baban wacce ina fata an gane wannan yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baban shuraihu lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haɗu da shi sai ce masmuk ne sunanka sai ce abul hakam baban hukunci shi ne sunansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allahu huwa al-hakamu wa ilaihi yarji'u al-hukm Allah shine mai hukunci kuma duk hukuncin duniya yana komawa ne gare shi hallaka min abna'in kana da 'ya'ya sai ce e ya kira abdullah ya kira musa ya kira shuraya sai manzala ce ayyuhum akbaruhum waye babba a cikinsu Kawal shuraihu sai ce shuraihu shuraihu alqadim nan ke ji labarinsa wanda yake alkali ne zamanin Ali na Abi Talib sai manzo Allah ce masa an ta'aba shuraihin kai baban shuraihu kaga manzo Allah ya tambaye shi waye waye babba da sunan ɗanka babba na farko ko ƴarka ta farko da shi ake alkunya wannan kuma shine sunna sai dai mafi galibi mukan yi kuskure idan da namiji ne misali kana da ƴa mace kana da kuma ɗa namiji ka fi so a kira ka da ɗa namijin ita kuma matarka ta fi so a kira ta da ne ya macen ko da ita ce ta biyu ba ita ba ta farko amince wannan kaga wannan akwai selfishness na gender eh kai kana son naka ita ma tana son naka kaga wannan ba daidai bane sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kira ka da ɗanka na farko ko ka ta farko an gane idan muna yin haka sun haka to sai mu gyara Jabir dan ya ce. كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ni jabir ɗan samura cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina yin sallah tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam salawat sai ce salloli guda biyar kenan fa kanat salatuhu qasdan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallolin da yake yi take ta yake yi wa khutubatuhu qasdan haka kuma hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake yi yana taƙaita ta ne baya yin huduba da tsawo kuma baya yin gajera wato sosai wanda minti da minti biyu an idan da hudu ba sannan baya yin awa daya a wajen hudu ba yana yi ne ta cikakkiya alal akalla minti ashirin ashirin da biyar an yi wuta minti talatin kamanci wannan wannan shi ne asalin abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa ban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma ya ce inna tula salatin rajul wa kasru khutbatuhu ni'natun min fiqhihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna qula salatar rusul lallai tsawaita sallan mutum wa kasru khutbatihi sallan juma'a ake magana tsawaita sallan juma'a da kuma gajarta hudubarsa mi'natun min fiqihi wannan wata baiwa ce ta shi liman yana da fiqhu a addini fa'atilu salata sai manzo Allah ya bata umarni ka ce in za ku yi sallar juma'a ku tsawaita sallar wa aksirul khutba khutba hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito kaga idan zaka kwatanta ta da yawanci sallolin da mu muke yi mun yi aka kenan ko mun tsawaita huduban mun gajarta me sallah amma fi'u wanda manzo Allah ya ce duk limamin da yake haka ya nuna ya fahimci addini kyakkyawan fahimta har doka ce ma manzo Allah ya bada in kuna sallan juma'a ku tsawaita sallah shi sa manzo Allah ki karanta suratul a'la raka'an farko raka'a ta biyu ya karanta suratul ghashiya ina fata an gane wa'annan surorin ake ke karanta su duk juma'a ranar juma'a in ya gama hutuba zai takaita hutubar in ya zo sallah zai kawaita zai karanta wannan kaga wancan kusan ayoyi goma sha tara ne ko suratul a'la to kaga alal aqalla dai duk dai lalacin mutum in Allah ya da zai samu raka'an farko ko kuma shi wannan sa'annan kuma duk dai lalacin san aka zo ana karanta suratul ghashiya in Allah ya da zai riske sallah amince wannan to amma mu kuma sai muka yi akasi mu za mu tsawaita ta sallan mu kuma mu gajarta ta amince wannan wani lokaci ma aya ɗaya liman ke karanta ya tafi rukuri kuma sai ka ga mutane suna cewa masha Allah masha Allah amince wannan to wannan yana daga cikin kuskure da muke yi a wajen sallah kaga wannan hadisi Jabir dan samu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta hudu ba ba ba a tsawaita ta amince wannan ana yin tuni a cikin sako ne ake dunkulewa na sati da kuma nasiha da makamancin haka akan ababen da ya kamata a ce mutane sun kula da shi a musu nasiha na wannan satin wannan hadisi mana ya ce rawahu muslim imam muslim ya rawaito a cikin kitabul juma'a babu takhfifus salati wal khutbah babin da ke magana akan tafi juma'a wato da hudu ba ma'ana sallar karanta wannan a ɗan tsawaita ta ba kuma gajarta ta ma'anin ya ce ƙaunuhu ƙasdan abinda yake nufi da takaitawa ai daina tsuli wal kasri tsakanin tsawaitawa da gajarta sallah kada ka tsawaita ta kuma kada ka gajarta ta da yawa kaga mu kuma mafi aksarin masallatanmu ta sallan muke yi ko mu tsawaita huɗuba. har ma ka ji mutum yana cewa shi fi in ba in ba irin wannan hudu ya ji ba shi baya ji an yi abin amince wannan kaga mu mun abin abinda manzan Allah ya karantar da mu sunna ce liman ya hudu huɗuba, ya tsawaita me sallah saboda haka sai mu yi kokari mu gyara idan muna yin irin wannan Allah ka shirye da mu malam ya ci gaba da cewa a ah, wannan hadisi har ila yau imamu annasa'i da imamu ibn maja da imamu malik da imamu ahmad duk sun rawaito wannan hadisi sai ya ce wa an abi juhaifa wahab bin abdullah radiyallahu anhu qal hadisi daga abu juhaifa alkunyansa wahab bin abdullah shine wahab dan abdullahi radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare sa qal ya ce "Haƙa annabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina salman wa abdurrahman manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya sanya ɗan uwanta tsakanin Salmanu Faris da Abdul Salmanu Faris ba balarabe ba ne, asalin su ɗan Faris ne, Faris wanda yau ta fada a Iran. ya taho tun daga garinsa ya karanta kiristali ya karanta cewa annabin ƙarshe zai zo a garin dabino ya zauna da wani fasto daga cikin fastocinsu sai yake ba da ya ce ban taɓa ganin matuci irin wannan mutumin ba cin dukiyar mutane da sauransu ƙarshe dai da ya mutu sai ya tafi wani wani sai ya samu mutumin kirki daga cikin wato fasocinsu ya karantar da shi ya nuna mai sa'annan sai ce to yanzu idan ka mutu ina kake ba da shawara in je sai ce ka je garin dubino annabin karshe a nan zai fito sai ya tashi bayan wannan hastan ya rasu ya mutu sai hau hanya ya hau hanya za shi madina Nesa ya haɗu da wa'ansu ayari na larabawa kada mu manta kamar kabilu biyar ne a madina akwai banu qainuqa akwai banu nazir, akwai banu ƙuraiza. daga cikin yahudawa kenan cikin larabawa kuma kaga su yahuda kabilu uku a kuma laraba akwai aus da khazraj bawan Allah nan sai ya ce don Allah yana so a nuna masa hanyar da zai je garin yasari suka ce to ai mu ma za mu a cikin tafiya sai suka mai wayo suka siyar da shi suka ce bawansu ne suka siyar da shi ji inda ya faɗo ya shiga madina a matsayin bawa kuma ya karanta cewa manzo Allah na da alama ta annabta a a wajen kafadansa kuma baya karɓan sadaka amma in ka ba shi kyauta yana karɓar aka yi shigo garin madina duk inda ya ji ana labarin manzan Allah sai ya zo ya zauna idan masu gidansa sun ji sai su kwaɗa mai itace ko su dake shi haka da kunya kuna magana sai ka zo ka sa kunne kana saurara har lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo manzan Allah ya zo garin Madina to farkon abin da salmanu fari ta fara yi yana so ya ga alama aka kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sadaka sai manzan Allah ya karɓa yanzu ya game alama na farko kenan sai ya je da alama ta biyu a kyauta nan sai manzan Allah ya karba yanzu ya samu me alama ta biyu lokacin da ya zo ta ukun ya zo manzo Allah ya fahimci yana so ya ga tambarin annabtan da ke kafaɗan manzo Allah yana ta haka yana ta haka yana so kasan mutanen da da zani da girku suke ɗaurawa ganin haka da manzo Allah ya fahimci yana so ya ga alaman ce sai manzo Allah ya kwaɗi zanin da ya ɗaura da ya hango alaman sai ya zo ya rungume manzo Allah ya fashe da kuka wannan dalilin ya kawo shi madina sai gaya wa mazan Allah ga halin da yake ciki sai aka yanta shi aka siye shi aka yanta shi sai ya fitar gani bauta to abinda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya hada ɗan uwanta bayan wata biyar da ya shigo Madina ya gina masallaci sa'annan sahabbai aka hada ɗan uwantaka da juna wa'anda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina sai aka haɗa su to shi salmanu faris an hada shi da abu darda dina bin harisa shi kuma aka hada shi da hamza bin abdul muttalib a manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane haka ibn ishaq ya faɗi a cikin tabukat nasa da ya zo sharhin wannan hadisi haka ma imam ibn hajar al-asqalani ya zo sharhin wannan hadisin a cikin fathul bari a da ya koro bayani a ƙarƙashin wannan hadisi abdurrahman bin aufin kuwa aka haɗa shi da abuta da sa'ad bin rabi' sa'ad bin rabi' mai kuɗi ne a madina abdurrahman bin aufin shi kuma mai kuɗi ne a ina a makka sayyidina abubakar shi ya musulunta da shi abokin kasuwancinsa ne ya tallata mai musulunci ya karba da ya shigo madina ba komai sa'ad bin rabi' ya zo da shi inda manzo Allah ya sa su ƴan uwanta bi ma'ana ƴan uwanta ka ɗauke shi tamkar uwan ku ɗaya uban ku ɗaya sai ya zo da shi sai ya raba gidan shi biyu ya ce ga rabi nawa ya ce a cikin matar ya zaɓi wacce tafi kyau ya nuna sai shi zai sake ta a gama idda dan ya aure ta kuma ya zauna ina gidan da shi ya gina da kansa har duniya ta nade babu wanda zai yi wannan sa'an nan kuma ya ɗauki kuɗi kun sai raba biyu ya ce ɗauki rabi ni ɗauki rabi sai ce ni ɗan kasuwa ne Allah ya mun baiwan sarrafa dukiya nuna man hanyar kasuwa Allah ya maka albarka a dukiyarka da iyalanka nuna man inda ake kasuwanci ya nuna man inda ake kasuwanci shi da kasuwa shi ma ya fantsama cikin kasuwa har Allah ya dawo mai da arzikinsa ninkin ninkin abin da ya bari aka kwace masa garin Makka da shi Salmanu Faris wannan 'yan'uwanta kunta yanda ka ko wanka zai shigo gidanka ko kana so ko baka so ko ina fata an gane in ya gona abu ba daidai ba zai hana ko wanka kenan to haka manzo Allah ya hada su idan ka ga wani yana yin ba daidai ba ka tsawata mai ka nuna mai abin da ba daidai ba kaga dan wanka ne kawai zai iya ma wannan bayan da ka iya da shi in aboki kusancin ku akwai magana da zaka gaya mai zai mai zafi kuma zai hakura da kai amma dan uwanka zai ce ko me zaka faɗi ka faɗi sai nayi kuma ba yanda zaka yi da shi amma aboki zaka iya cewa ka rabu da shi amma dan uwa yana nan dole irin wannan ƴan uwanta manzo Allah ya hada su to me ya faru fazara salmanu abad darda wata rana sai salmanu alfarisi ya ziyarci abu darda fara'a ummar darda mutabazzilatan sai ya ga ummu darda matan abu darda asalin sunanta khiratu binti abi hadrat al-aslamiyya shine asalin sunanta amma ta riga shi mijin rasuwa abu darda kenan kuma banda ita yana da wata mata ana kiranta ita ma ummu darda amma asalin sunanta hajima ne ita kuma ta yi rayuwa mai tsawo bayan mijinta shi abu darda ita wannan ummu darda sai ya ganta mutabazzila a warwatse abinda bature ke cewa disheveled kamar mutum kawai ba wani fasali ko a warwatsa ba wani alaman ado da kul abin nan alaman wato cancara ado gidanta ganta a warwatse faƙala ma sha'anuki ne haka kuma a lokacin ba a saukar da ayan hijabi ba amince wannan wani zai ce ah, ta ga yanzu an ce kuma ah, ya za a aboki ya shiga gidan abokinsa ya zai yana labari da matarsa lokacin ba a saukar da ayan hijabi ba amince wannan don kada wani ya ɓoye da wannan ya ce ke tonan kada wannan ai extremism ne a lokacin ba da ayan hijabi da aka sa shamaki tsakanin muharrami wato mace da namiji wanda ba muharraman juna ba kaga hata kaninka shari'a ta ce kan shiga wajen matarka kaga mu kuma al'adarmu ya ce mai dole kaga kuwa za a ga abin da ba a so kuwa amince wani tsaron dole za ga abin da ba a so mutuwa haka maza Allah kira shi halaka ya ce iya kuma dukula alan nisa a hirɗinku da shiga wajen mata hannu ya rasulallah sahabai suka ce ya ma'aikin Allah a ra'aitul hamu me kace gani dangane da tsanin miji sai manzo Allah ya ce hamu al-maut tsanin miji ko mutuwa A wata ruwaya ya ce hamu al-halak kanin miji ko halaka ina fata an gane dole akwai shamaki tsakani kuma wannan duk abin da shari'a ta ce kada a yi akwai hikima da sirri a ciki ni kai mun gano ko ba mu gano ba musallama mu mika wuya sai in zauna lafiya kai maka zauna lafiya amma an muka ce za mu yi dabarar mu wallahi wata rana za mu ga abin da ba ma kauna haka shine tsarin shari'a amince wannan to me ya faru qalat sai ta ce akhuka abu darda laysa lahu hajatun fi dunya wato kaga ta san wannan yan uwan da manzo Allah ya hada tace dan uwanka akhuka fillah dan uwanka wanda addini ya hada ku soyayya ta addini har tana ɗara soyayya ta jini. Wanka ne ba da bukatar duniya to me yasa zan yi ado shi ba ruwan shi faja'a abu dirja sai abu dirja ya dawo a wata ruwaya ba ma faɗi cewa da rana azumi da daddare sallah to wa zai ma ado da rana yana azumi da daddare kuma sallah sallan kuma fa ka yi tunanin irin na bacci a tashi a yi sallah maza ne ba ba idan aka fara sallah to sai an ce Allahu akbar Allahu akbar suke katsai sallah kan kira sallan asuba ka ko san akwai aiki kuma kullum haka ake yi a san wa'annan zuka kansu gabaki daya su mika wa Allah shi sa ma hannoyin abin kuma ba sa ji saboda Allah ne a zuciyarsu shi nan bar mu ji wannan abin da ya yi daidai ne ko ba daidai ba faja a abu darda sai ga abu darda ya zo fasana alahu ta'aman sai ya sa aka yi wa ɗan uwansa na addini shi ne salmanu faris abinci wato an wanka ya zo ko za a girmama shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu ko ya girmama ne bakonsa sai sa aka mai abinci aka mai liyafa qala lahu sai shi Salmanu Faris ya ce masa Kun fa inni sa'im wannan maganan sai nuna ba Salmanu Faris ya faɗi ba Abu Darda shine ya faɗi sai ce masa wato ya ce masa zo mu ci mu ci abinci tunda daman matar ta gaya masa ga matsalan mijinta sai salmanu faris sai ce masa kul a shi abu darda sai ce kul fa inni sa'im kai ka ci abinci ni azumi nake ni ba zan ci ba qala sai shi salmanu faris sai ce ma ana bi kilin hatta ta akul wallahi ba zan ci abincin nan ba sai ka ci ka san dan wanka shine zai ma gatsi ko kuma bayan da ka iya da shi zai ce wallahi ba zan ci ba sai ka ci sai ka shi kare azumi kenan idan kana azumi ya halatta ka ne za ka iya kiyawa kawai wannan har wasu ma suka kafa hujja da ummu hani'i ta zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci sai manzan Allah ce zo ki sha da manzan Allah mata sai za a ki kawai sai ta kwakwara kayanta sai ta ce ah jama'a ki Allah fa ina azumi ba sai manzan Allah ce in azumin ramuwa kike yi kaga barilla lakinan ko dole ki rama amma idan azumin nafila kike yi in kin ga dama ki kama in kika ga dama ka ma kaga wannan sai nuna halaccin bi karya azumi game game nafila nan kuma abu na biyu shine yake da zabi in ya ga dama duk da ya karya zai iya ramawa ya ce azumin da ne ranar nan na karya zan rama shi wannan ganin sa ne in kuma bai rama ba ba yi da laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gani da juwairiya kamar yadda zuwa cikin bukari da muslim wata rana ranar jima'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci sai ta matso sai ya ce mata kuli in ci abinci A ce la sa'im ina azumi sai ta bi ta asumti amsin jiya kin yi azumi wata rana kenan alhamis sai ta ce la sai ce a tasudina gadin gadin zaki azumi gobe qalat sai ta ce a'a ba zan yi ba sai ce aftari karya cikin hadisin shine kada ka kada a kaita ranar juma'a saboda falalan juma'a a ce zai azumi shine illa an tasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu ko sai kai alamis ka kara da juma'a ba matsala ko juma'a ka kara da ni asabar ba matsala amma ka taƙaita da juma'a shine aka haramta wani zai iya kawo maka shuba ai manzo Allah ya hana yin azumi ranan asabar kun gane to ya za da wannan sai a ce eh halin da manzon Allah yayi halin iri ɗaya ne da juma'a asabar ɗin kai da azumi ko juma'an kai da azumi shine dalili ga wannan hadisin ya tambaye ka zaki azumi gobe goban kuma shine ne ranar asabar kuma shine ce kada ayi ranar asabar kaga jam'u bainal adilla kenan amkana jamu qabla tarjih to amma wannan suka rinja yadda hadisin Abu Dawud cewa wannan hanin shine a sama Imamu Ahmad ma ya illata hadisin Imamu Malik ma ya illata hadisin ina fata an gane Ali bin Madini ma haka da sauran malaman hadisi amma wa'ansu hanyoyi na hadisin ya inganta to malaman usulul fiqh suke cewa aljam'u aula min at-tarjih in amkana jam'u idan an samu dalili wanda ya ce kada ayi wannan ya ce ayi a hada hadisan guda biyu a fitar mai da fiqh guda daya shine yafi dacewa a ce za a rinjayar da daya a hana ayi ilga'in daya bi ma'ana fiqh yake da hadisi guda ɗaya ai ba zai taɓa yiwuwa ba a ce hadisai sun inganta kuma suna cin karo da juna sai dai kila ni karancin ilimi na ni ko kai ya sa ka kasa fahimtar fikin hadisin in ta kai wannan malaman usulul fiqh suka ce ta yi tawakkufi kada ka taba bada fatawa akan hadisin in an maka tambaya yaya za sai kai shiru fita ah, ya ban sani ba saboda in ka da fatawa ba ka da ilimi kai. ka ba da fatawa akan jahilci laifin zai koma kanta duk abin da wannan mutumin ya aiwatar a kan wannan Allah zai kama ka da laifin kuma shi wannan to ga abin da ya ce maka shikenan ma kanan lailu a yayin da dare ya yi, yayi ayyani jannan a cin da dare ya lulluke ba abu darda ya komu sai abu darda ya tafi zai je sallan dare kamar da saba fa qala lahu nam salmanu faris ya ce kai yi bacci kaga dai ba dan wanka bane ba da isa ya maka wannan ya ce kwanta kai kwanta kaga dan wanka ne kawai zai iya ma wannan ko ya ce kwanta fanama shikenan sai kwanta a gane cewa dan uwantansu don Allah ne kuma ya san ba zai taɓa sa shi yin abin da ne ya saba dokar Allah ba kanama sun ba za ya kumu ɗan kashi na farko kenan ko bayan da sallar isha'i ya iso yi sai hana shi can cikin dare irin wajajen sha biyun nan ya tashi yana so ya yi sallah kashi na biyu kwana lagu nan salmanu fari ya ce kwanta ne <laughs> ya ce mai kwanta sai ya kwanta ba inda iya falamma kana akhirul layl a lokacin karshen dare kashi uku na karshe rage qala salman sai salman ya ce mai amma ji wannan kumil an yanzu tashi tashi kai sallah kaga ya nuna mai afdal ko ya nuna mai afdaliya kenan ko fa salla ya jami'an dukkan su biyu sai su kai sallah tare kaga daman Allah shi ne a zuciyarsu kuma lahira ce suke tunani zan ga abin da wane yake so in yi a ce ce to yanzu ne kamata mai sallah tashi mai sallah sai suka yi sallah su biyu suka yi sallah su biyu fa qala lahu salmanu shi salmanu ya ce masa yanzu zai mai nasiha inna li rabbika alayka haqqan ubangijinka na da haƙƙi a kanka Allah na da haƙƙi a kanka a matsayin na musulmi eh in kana da arziki ne a cikin dukiyarka Allah na da haƙƙi saboda ba wayan ka baje baka an gane waye baka Allah ne ya baka inda bara ne inda na kai tsari nan wani ya fara kuma talaka ne fitik shi ke bai taba mallaka ba an gane amma kai kuma gashi Allah ya baka in kuma talaka ne Allah na da haƙƙi a kanka kai ma kina ba ta an gane malami kake shugaba kake mabiyi kake kowaye kai Allah ubangijinka yana da haƙƙi a kanka ka kula da haƙƙin Allah wa inna li nafsika alayka haqqan ranka karankan ko yana da haƙƙi a kanka inda Allah ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawukan ku saboda Allah mai kausayawa ne a gare ku wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kada ku jefa hannayenku zuwa halaka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kyautata wa rayukanku saboda Allah na san masu kyautatawa manzo Allah ya ce hadisin Imam Tirmidhi inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa komai saboda kyautatawa ranka na da haƙi kaga ka hana idan ka bacci daren gabaki ɗaya ko ranka kuma ka gajiyar da shi ya wahala a ga wannan haƙƙi da ranka yake da shi a kanka har ka ce aini ne jikina ne na ruwanka amman jotaran shi ma yana da haƙƙi a kanka kuma Allah zai tambayi ka a kansa wali ahlika alayka haqqan iyalanka su ma suna da haƙƙi a kanka kaga ne baya kulawa da ita kaga baya ibe mata cewa na zamantakewa na aure amince matsalar to dare yana sallah ta ba wani maganan mu'amala zaujiya kenan ko bai da wannan lokacin sai salmanu ya ce masa fa a'fi kullazi haƙahu abu da haka ba duk wani ma'abuci haƙi haƙinsa fa'atan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi abadda maganan bata mai daɗi ba ina ba ta hanya ne duk da yana cikin alaran moni yana daga cikin kutabul wahayi yana daga cikin sakatarorin manzan Allah wanda idan an saukar da wahayi suna rubuta Qur'ani da hannunsa amma duk da haka Imanu Bukhari ce ce masa wannan abu da kai ba daidai bane abin ya so sa masa rai ce komai ba sai tafi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu sai ce wa manzan Allah Salman ya zo gidana jiya da daddare da kwana tashi zan yi sallah ya hana ni A ƙara tashi ya hana ni can cikin ta ya ce in tashi muka sallah tare kuma ya ce min wai matana na da haƙƙi a kaina ido na da haƙƙi a kaina ciki na na da haƙƙi a kaina ba kaza kaza na da haƙƙi a kaina kowa in ba shi haƙƙi haƙƙinsa ni kuma gaskiya ban ji dadin abin nan ba shi sa nake zan zo in gaya ma abin da yayi faɗi daidai ne ya ma'aikin Allah ajin da ake magana amma ba kai ba an ce ba daidai bane in mai kuɗi ka ce ina ruwanka ai kuɗi na ne ko ina ba ta an gane ko kuma a ofis kake an ce abin nan zai ce ina ruwanka ofis ɗina ne nan in ka je ka je ka yi a naka amince wannan ko kuma ya ce a ah, ina ruwana ko ina ruwanka gidana ne nan ka ƙara kamun ni ina da policy a gidana policy gidanka ya wuce dokan Allah? Kaga akwai matsala kenan ko? duk wani polisin da zaka kawo a gidanka in ya saba wa dokar Allah sunansa khidajun ba ta ce gurbatacce saboda ka dole ya zama da tsarin ka tsarin Allah ne shikenan bai manzo Allah ya ce mai fa qala an sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da halayensa ya ce sadaqa salmanu salmanu ya faɗi gaskiya ya gaya maka bi ma'ana duk abin da ya gaya ma na haƙoƙi da yake a wajen Allah saboda haka ba wai ya faɗi bane da san rai kaga ya gaya mai abu shi ba zai iya cewa ba daidai bane ko amma bari ya je inda za a sa wa abin hannu a mai sam inda wurin wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam kaji bambancin sahabbai da mu kenan duk abin da suka gani ba su natsu da shi ba suna tambaya ne mu kuma zai ce a ka rike ustazancinka a kan nan gidana ne in mai gida ne ko nan ofis ina ne in ofis ne nan wajen kasuwanci na ne ka kyale ni abinda na ga ma shi zan yi in za ka yi ka je ka yi na kwatan amma nan nawa ne su ba ka suke ba duk lokacin da aka zo wani abin da shige musu duhu tambaya suke in kuma aka yi tambaya ya kamata me mu gyara in likita ne ma a asibiti shi ma zai ce a nan asibiti na ne in za ka je naka sai wani tsari ina ba ta gane sai ka je asibiti musulmi ne ne asibiti amma marasa lafiyan kuma za ka ga majoritin masu zuwa za ka ga wasu ba musulman ne amma in aka tashi sanya maka tv da sauransu entertainment ake kama haka da lafiya kuma ko yanzu ko an jima za ka iya mutuwa sai ka ga an sa mai kwallo wai entertainment. wai psychologically wai zai zai rage maka aina ana Ebo ya daga kafa sai aka zare ran akwai matsala yana da cikin kuskuren da muke yi kuma kai kudin ka ne fa aka baka daki ne daki naka kuma za a zunguro maka wani bil a sa maka sunna tv ko a sa maka wisal hausa tv ko kuma a sa maka afirka tv 3 shine ka'idar ko a sa maka manara ba wannan ba kada a sa maka komai aka so saboda yanzu kana bakin gaba ne za ka iya rubtawa shi ne mutuwa a gaya ma abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah daman ɗayan biyu ne a yin baka da lafiya ko dai ka yi rai ko ka mutu dole ɗayan biyu ne zai faru in lokacin da Allah bai rubuta maka mutuwar ka ba ka za ka samu lafiya za a mai da kai gida in kuwa lokacin da Allah ya rubuta maka mutuwar ne ta zo me zai faru a cika kuma kana wannan kaga akwai matsala to saboda haka wannan yana daga cikin kuskure da san mu muke aiwatar da shi Allah ka ba mu ikon gyarawa malam yace rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin cikin sahihin sa kitab as-sawm babu man aqsama ala akhihi liyaftara fi at-tatawwu'i haka imam al-bukhari yazo da shi cikin sahihinsa muna da bingi ko ne wannan hadisi na da ko ba zai yiwu mu karanta shi ba ina fata an gane to ina gani ya kamata sai mu tsaya a kan shi idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tsaura a kan tunda wannan hadisin na da tsawo kusan shafi ɗaya ne ko kaga kusan shafi ɗaya ne ba zai lokaci ba zai ba mu dama mu karanta shi gaban ki ba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك zan ba da dama in akwai tambaya a amsa kuma in babu insha Allah za mu fita a kan karatunmu sai mu insha Allah insha Allah wa alaikum salam na'am na'am na'am duka biyu duka biyu da tarjama ce akai duka biyu da na larabcin da na hausa duka hudu ne ka san wasu suka fara yin na larabci na hausa sai liman ya fara yanzu yan ana gama sai liman ya fara na ne na larabci tun aka fara na hausan nan duka ne ya yi, saboda haka dukkanin liman da ya fara in mutum ya yi magana ya samu matsala a mm. daidai ba ne da aka zo zuwa kawai a yi kaga duk yana daga cikin abin da ke tsarin kamar ba a yi ina fata an gane a gajarta magana sakon sai liman kawai ya fassara shi ke nan an wuce wajen ba kowa ba ne ke jin larabci ina fata an gane in ka ga kashi ɗaya ne bisa goman masallata za su iya fahimtar me ake faɗi an gane kuma sakon daman su ne mai masallatan da a musu bayani irin kurakurai da ake yi kila a satin abubuwan da ya gudana a cikin al'umma a tayar da su a jawo hankalin su da kamancin haka an gane? na'am na'am Mafiya laifi ne ba a je qur'ani a kasa kuma yana daga cikin sakaci da muke da shi a nan ki galibi mun ɗauki qur'ani sai mutum a je su ya kamata a ce mu samu katako ina fata an gane mu siya katako da yawa mu ajiye shi a masallaci duk wanda yazo yana so ya yana so ya karatu qur'ani ko kowannan katakon sai ya buɗe sai ya ɗaura ƙur'ani a kai maganar Allah ne maganar Allah ya fi ƙarfi a shi a ƙasa yanzu duk girman Allah idan lauya ya zo ya kanka ka ɗauki kundin tsarin najeriya ka ajiye a ƙasa sai sai na karfin shekari ko ka gani sai yasa an kama ka eh sai ka bincika sai ce kawo lakanta me kawo lakanta kasarsa wannan ubangijin kasan ne ne sama da kasa ne aljanna da wuta ne arziki da talauci ne aljanna da wuta idan ya baka ba wanda ya tsaya hana ka kuma idan ya hana ka ba wanda ya sai ba yana daga cikin kuskure da yawa da muke yi a wajen wato daukar ƙur'ani ba a ajiye ƙur'ani a ƙasa babu wani malami daga cikin malaman musulunci da ya ba da fatawar ajiye ƙur'ani a ƙasa ina fata an gane sun kausasa magana ina fata an gane wannan ba daidai ba ne Allah ba mu ikon gyara na'am Thank you. <laughs> ke littafi duk littafi wanda ya da salih na kuma maganar Allah kuma ga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka girmama sakon da ke ciki da kon ka ajiye shi a ƙasa sai ka samu waje wanda akwai abin da sai ka kauna shi yafi saboda girmamawa ne wannan ilimi ne aljannan ka ne ina fata an gane sai mu yi kokari mu gyara dai eh, bari zan zo kanka profit calculation sai ka je can ka tambaya ne dalilin da ya sa amma dai shi a musulunci yawanci idan ka bincika in na ijara ne na account kenan na ijara shi shine kila ake yin wannan ka gani in ijara ne kama akwai wannan agreement din za a je a yi kasuwanci da kudin kuma abin da ka samu in an samu faduwa za ta taba ka eh haka daman ka'ida yake in an samu riba za ka samu har ka'idar musulunci gina shi akan ka'idar la darara wala dirara ba cuta ba cuta ba amince wannan in wannan ku ba laifi in kuma aka kurin ne tukulji da na babban manci kenan Allah ya kama dace na'am wa alaikum نعم na'am da yarbanci da kuma matsalar ana duba yaren da mutane suka fi amfani da shi a wannan lokacin duka kasan irin wannan yana daga cikin abin da ke buge mutane sai a ce kai ai limamin ma ka gane ko wato is a civilized liman digital imam ne shi eh kai kasan mutane irin wannan na burge su sai ka zana ce ai wayayye ne ba daidai ba ne kuskure ne Ko a isar da ku in za a yi turanci a wujera musu na turanci zalla in yana so in wannan kantin ya yi hausa sati ne zuwa ya turancin zalla mana ba shi kenan ba an gane amma a yi su guda kaga zai tsawaita a riri ba ne kuskure ne <laughs> eh, an gane ba ba ne kuskure ne kuma duk yana daga cikin abin da mutane ke yi wai a ɗanyi enticing ɗan mutane a ɗan burge su da sauran shi shi addini ba a yi don a burge mutane ana karanta da mutane ne su gane abin da suke yi ba da ba ne don su ne don su gyara to amma karka ce a'a inda mutane suka karkata kai ma za ka karkata ka bi a'a addini doka ne na Allah da manzansa me Allah ya ce me manzan Allah ce shi kenan sai ka huta ina ba ta an gane amma an kace sai ka bi inda mutane suka karkata to kullun kana da wahala an gane Allah ya samu dace na'am wa alaikumus salam

ta zuru eh za ka iya alkunya ko da da da misali ka ce da kiranta abu abdullahi ka gane ko abu yasir ko abu huraira ko abu kaza duka wannan alkunya ne in ka zo ka samu ɗa ka sa wannan sunan shi kenan sai a dinga kiranta to Allah ya azurta ka da mujahid kenan sai ka sa mata suna mujahid mujahada mujahida eh ka gane eh abu mujahida to Allah ya bashi eh Allah ya bashi na'am eh bari na'am

yake yi wani ake sawa ya gabato sai dukkan wannan ne ba hudu ba bane kuma ba shi bane liman amma in liman din da kansa ne yake yi sannan ya fito kuma yanda kace to wannan da na Hausan da Larabcin duk ɗaya ne Yeah. Eh. shi ne nake maka duk a baya baya ciki amma kuskure ne an gane duka wannan dai ana so wai sai an yi ne an yi pleasing ɗin mutane a yi ƙoƙari a bi shari'a shine sauki in liman ya zo kawai ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko mamu za su amsa da ya larabcinsa na minti biyar bakwai zuwa goma sai ya fassara musu shi ke an kama amma duk wannan ka gane kaga za a dinka prolonging din har mutane su dinga tunanin ga yanda ake yi din nan haka shari'a take a yi kaga an ɗan divertin din wani tunanin su zuwa wani waje ba abin da zai yi ke hmm. za ka kawai yayi wannan ya isa Eh. in ya gama larabcin kuma kaga sai ya yana tsawon ta hudu ba eh kun so ya tafi bayanin sai ya fata yanzu misali idan ya yi larabcin na minti biyar sai ya hausa na minti ashirin sako ya isa ko bai isa ba shikenan ka gan kada an samu nawa ashirin da biyar sai a yi sallah kamar zuwan wannan an wuce wajen dama ana so mutane su fahimci sakon ne su gane addininsu amma aka ce wannan sai yayi wannan wannan ana ƙara diverting din attention ɗin mutane zuwa ga asalin yanda tsarin hudu bai yake har ka fara tunani duk inda ka je ka ga ba irin wannan ba sai ka fara tunanin limamin ba daidai ke yi ba kaga an riba ce ka kai ma awon ji wannan Allah ya samu dace na'am shikenan an yi da sako akwai wanda ke kusa nan. nan na'am ipad ka ce ai ipad ba ba ne qur'ani dai shine irin wannan ko wannan amma ipad ai sunan shi ipad waya sunan shi waya ko da akwai qur'ani a ciki sunansa ne waya amma qur'ani sunansa ne alkur'ani akwai bambanci an gane ka shi aljihu ai ka wayan ka ne aljihu ba alqur'anin ka ba kan application ne kai ka buɗe ka shiga karanta kana gama za ka rike amma wannan qur'anin su kuɗi da shine ba a yin haka an gane sa'annan kuma in kana karanta ƙur'anin ne misali a jikin wayanka kaga yanzu haifan kejin na ƙur'ani ne kuma ka kifa shi ƙasa kuma an gane sakon yanzu kada ka kifa shi tunda nan yanzu mene menene kejin Alƙur'ani ne kada ka kifa shi kasa kaga musamman masu son su waya kenan ana tarawi ko kowa ya ɗaga wayan shi zai dauke maka attention ɗinka da nutsuwa a cikin sallah amince wannan kani da Allah ce wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun lokacin da ake karanta qur'ani sawa'un a sallah ne ko a wajen sallah ku saurari karatu ku yi shiru shirin da kuka yi da sauraron za ku samu rahamar Allah an gane to saboda haka shirin ake suka yi ibada ne ka saurari karatun ibada ne ko da ba ka fahimtar ma'anar an gane don kada ka rudu ka ce to ai ba na gane komai a'a in an ce azaba ai ka san me ake nubi da ne azaba in an ka ce aljanna ai ka san me ake nubi da ne aljanna in aka ce annar ka san me ake nubi da ni annar kaga ko dan wannan zai sa ka samu concentration kana dan fikin wa an sa idea haka kuma sai da Allah ya haskaka maka zuciyarka da Allah ce in kai shiru za ka samu rahmar Allah amma in kai aka sun haka ba a lalle ka samu ba a ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyarawa na'am kaman kaka su kai magana da zuwa to shi nan Allah ya mu dace zuka man kana ta da mun hannu an amsa ka to alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ka mu ikon tuba daga zanabanmu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu kafin ku karɓi rayuwarmu duk abin da zai iya zama mana karnaki mu da ubangiji ya Allah ka kame hannayenmu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai kai mu kusanci zuwa gari ka ya Allah ka ba mu himma ka zo ka cire mana ganda a cikin zukatanmu wajen aiwatar da wannan aikin ya Allah idan mun aikata ka karɓa mana ka tausaya mana ka sa aljanna ya zama makomanmu ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk